قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين kace masu ya kai wannan manzo mala'ika jibrilu ne ya saukar da wannan alkur'ani daga wurin Allah da gaskiya kuma babu kuskure a cikinsa babu canji babu juya abu zuwa wani abu a cikinsa domin ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da Allah a kan imaninsu a duk lokacin da sabon abu ya sauka daga cikinsa, aka shafe wani sashi daga cikinsa don ya zama shirya a gare su zuwa ga gaskiya, da albishir ga musulmai na abin da za su samu na lada mai girma.